إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a yau takwas ko takwas ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai shi kuma ya daidai da sha uku haka ne 13 ga watan biyar shi ma miladiya 2019 a tafsirinmu na jami'a ta kimiyya da fasaha a nan garin udil a jihar kano kuma a nigeria allah datar da damu da abinda muke karantawa da ba mu nasara cikinsa ya kuma sanya zama mai amfani a gare mu za mu amsa tambayoyi kafin mu shiga tafsirinmu na yusuf insha allahu ta'ala wanda ya ce assalamu alaikum Allah saka mana da alkhairi ya sa aljanna ce makomarsa Allah kai ma kai ka gidan aljanna da mu baki ɗayan mu shin malam idan mutum yana da mata biyu shin irin tsarin ginin da ya wa uwar gida dole ne irinsa zai yi wa amarya malam a takaice waɗannan abu waɗannan irin abubuwa ya kamata a kula da su ne a cikinsu to ban san ƙarfinka ba ban san kuma inda uwar gidanka take balle in ce dole kai ma amare ka idansa abin da ya zama wajibi shine ne mazauni da zaka ba mu amarya wajen zama shine zama wajibi kawai ba wai dole bane yadda kai tsarin waccan gida shine zaka saki tsari na wannan amaryar ba me Allah ya sauke ma shi zaka a babin aure Allah bai ce dole sai ka za ba cewa li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati don haka kiyasin ciyarwar ma zai zama da kiyasi akan dukkan sauran abubuwa abinda Allah ya hore ma shi zaka na san dai galibin wasu fi son amarya akan uwar gida to da an fi son amarya ka kaga la'alla abin da zai mata sai abin uwar gidan to in baya da karfin da kuma zai mata abin da kai na uwar gida kaga an dora mai lalura ba da ba zai iya al'asar shine kai abu tsakaninka da Allah iya iya warka kawai shi shikenan Allah zan fahimta abin da zama barura wannan gidan akwai banɗaki wancan gidan ma akwai banɗaki nan gidan akwai ɗakin kwana can gidan ma akwai ɗakin kwana wannan akwai kicin can ma akwai kicin ba su wajibi ba sauran kuma duk abin da Allah hore ma kai Allah ya datar da mu ya ƙara mana wadata shi kuma wanda ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce wani irin nau'in lalura ce zai sa mutum ya ciyar da azumi misali idan mutum ya kasance baya zai iya yin azumi ba kamar mutumin da yake da ulcer idan ba zai iya yin azumin ba zai iya ciyarwa shikenan ko malam zai iya ciyar da mutumin da ya azumi yayin shan ruwa ko kuma yaya abin yake malam ina son karin bayani sosai ko malam menene mace ce ko namiji to ban gane me kake nufi da mace ce ko namiji ba ƙarshe amma mutanen da ba za su iya yin azumi ba za su ciyar su ne kamar haka na farko wanda rashin lafiya sai likita musulmi ya ba da fatawar cewa ba zai warke ba kun fahimta idan likita ya ce ma ba za ka warke ba wanda rashin lafiyar taka an ga irin ka sun tafi haka nan ba su warke ba to sai baka fatawa bina'an akan abin da yake faruwa na marasa lafiya irin ka amma kawai kana fama da wani rashin lafiya kai ne ya fara gani sai ce ai kai wannan ba za ka warke ba don haka kawai je ka ciyar to ba za a yi kidan fata wata sau amma su waye suke da irin rashin lafiyarka aka tabbatar da kuma sun yi ba su warke ba to shi ke sai a ba su fatawar cewa su ciyar ba za su rama sai tsoho wanda tsufansa ta sa ba zai iya azumi ba makyarkata yake yi jikinsa yana bari in yi azumi to wanda sai a ce ciyar to sai mai rashin lafiya irin taka ta kwalsa da ba ta tashi sai azumi don galibin masu kwalsa azumi ne take tashi amma sauran lokuta sai ta ji ba ta tashi haka malam mustapha ce to irin waɗannan in dai ƙwalsa ka in kai azumi za ka cutu to wannan ciyarwa za ka ba za ka rama ba amma da mai shayarwa da mai ciki ni ba na ganin ra'ayin malaman da suka ce za ta ce ya wadatar shi ne gaskiyar magana ra'ayin da nake goyon baya shi ne ra'ayin malaman da suka ce za ta aji azumin idan ta haihu sai ta rama idan ta gama shayarwa sai ta rama amma magana ciyarwa ba na gudun bayan wani rayu saboda ba rashin lafiya ba ce ta dimun da'iman ayyar da ta yi magana a kan a ciyar ta zo da na kira ne tana nufin koyaushe za ka yi ciyarwa kun fahimta to ciyarwa tana kan wanda ba zai iya warkewa ba ne amma da allah ta'ala ce man kada minkum ban aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukharun kaga koyaushe za zaka ce ciyarwa to ban ga dalilin da za a bada fatawar cewa ba za a rama ba tunda in aka yi cikin za a sauke ko ba za a sauke ba in shayarwa ce za a gama ko ba za a gama ba to don me za a ce za a cewa ko bayan an sun za a warke in haka ne mara lafiyan da bai da lafiya shi ma kawai ciyar amma allah ya ba shi dama ya ciyar nan gaba saboda ya zo da na kira kun fahimta da haka ni ba na goyon bayan ra'ayin malaman da suka ce ciyarwa za a yi ga wadda ke mai ciki ko mai shayarwa ina bayan waɗanda suka ci za ta rama wallahu ala shi kuma wanda ce salamu alaikum malam don Allah mai hukuncin yin brush da rana ko da safe idan mutum yana azumi ba komai azumin kai nan ba abin da ya zame shi wanda ya ce Allah ƙara ma lafiya da tsawon da imani da tsoron Allah amin Allah ƙara mana tsoronsa malam mutum ne ya ɗauko abinci ya fara a lokacin sahur sai ji liman yana zuba kira'a an sha da shi ke ko wato an shiga sallah to malam ya halatta mutum ya ci gaba da cin abincin ko kuma menene matsayin azuminsa idan ka fara cin abincin za ka iya ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗayanku yana cin abinci sai alfijir yake to zai iya sawa amma karka izgilanci wani sai ya bari sai an fa'a ya ga dab da fara kira sallah kawai sai da na abinci idan kana cikin ci ne baka san lokaci yayi ba shi ne aka ce karasa abin da kake ci shi ne ma malamai sun yi saɓani wasu suka ce lomar take cikin bakin ka ita ka ce ka karasa wasu kuma suka ce wadda ka ɗauko a hannu bai kamata ka mayar ba waɗansu malamai suka ce karasa kwanin to zahiri shi ne karasa kwanin waɗancan sun ce ma karasa na cikin bakin ne saboda kawai kara bar ka dinga shigantaka ka san aka kyale mutane sun dinga sakaci to karasa kwanin amma na ga malamin da ce kuma ba za ka tashi ka ka ɗebo ruwa ba idan ruwa suna firijin ka gaba kwanan gaban ka ne ko ce ba za ka tashi ka ka ɗebo ba wallahu alam shi kuma wanda ya ce malam menene hukuncin wanda azumi menene hukuncin wanda yake azumi ya haɗi kaki sakamakon ya yana yawan tsaya masa a makogaro saboda akwai inda yake ba zai iya tofar da shi ba misali a cikin masallaci ko yana cikin sallah ko kuma wani wajen daban ba kuma idan ka haɗe kaki don ka yi shi bai karya maka azumi ba za a ƙoshi ne idan ka shaɗin ka haɗe kaki ko ana ƙirga kaki a matsayin abinci azumin ka na nan ba abin da sani shi tambayar ka tabi tana da shubuha ba zan amsa maka ba kai ka san me ka rubuta saboda yan da ta gaban samari matsala take zama fatawar da haka tunda samari ne gaba daya in man da sa alhaji zubair da sauran dattijai to ba zan amsa tambayi ka ba sai ka zo wani wa zan amsa maka ba na ba da ita a gaban mutane saboda za ka yi barna ne an ba ta ita wani ma zai je ɗauke ta ne amfani ta ita fatawa a kowa da za a yi ba da ta gaban kowa da kowa amma wata kuma sai one in one ka zo ma haɗin yawan tashi ka same ni gindin mota sai in baka labarin amin amin to jiya mun kwana a kan aya ta a sha da ke ko ashirin ashirin za mu tashi a kan ta ashirin da ɗaya insha Allah ita ce muka fara muka ce mu dawo kan ko bismillah mara umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه نعم أكرمي مثواه عسى مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على عنده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد هم لنصرف عنه السوء والفحشاء الله إنه من عبادنا المخلصين طيب بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتمنى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون wannan Allah ta'ala ce muna wanda ya saye shi a garin misra bayan da aka zo da annabi yusuf daga rijiya karkashin wannan wanda yake ya tsince shariji ya kira ɗan uwansa mai suna bushara shi wanda ya tsinta malik bin da'a ya ce ya shigo da shi cikin garin Misira sai sayar ma wazirin Misira wanda ke kula da ƙasar Misira. wanda wasu malamai suka ce sunansa ƙirfir wasu kuma suka ce izfir ibn ruwaihib wadansu kuma suka ce ba aka bane sunansa kamar da aka samu daga abdullahi ibn abbas ya ce sunansa rayyan ibn walid ko kuma walid ibn rayyan lokacin da aka zo da shi cikin garin misra sai ya saye shi saboda ganinsa kyakkyawan yaro kuma yaro mai albarka ya saye shi ya ba matarsa kyautar wannan bawa a matsayinsa na bawa tun da ya riga da ya amsa cewa shi bawa ne a gaban 'yan uwansa matar sarki ita ce Zulaiha, kamar yadda malamai suke faɗa a cikin tafsiri lokacin da aka ba shi ita aka ba da ɗan a gidan sai sarki ya ce akirimi matuwahu ki kyautata mazaunin wannan yaro abincinsa tufafinsa makwancinsa da masaukinsa gaba ɗaya ki kyautata masa saboda wannan ɗa da muka riƙa la'alla a sa'an yin fa'ana wala Allah ya amfanar da mu aunar ta khidahu walada ko mu riƙe shi a matsayin ɗa abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ce a wannan lokaci shi wannan sarki bai haihu ba bai taba haihuwa ba shi yasa ya ce bari mu ɗauke shi a matsayin ɗa ko ya amfani da mu a ibn ishaq ke cewa shi wannan sarki ana bai lakabi da al'aziz misir amma sunansa kamar da kuka kawo malamai suka samani ko ya zama kafir ko kuma izfir ko kuma walid ibn rayyan ko rayyan ibn walid duka dai ba shi ne abin da fi damu ba almuhim dai akwai sarkin ko babu akwai shi to ibn ishaq ya ce shi wannan basara ya kasance dandarakakke ne ma'ana bai da ƙarfin mazakuta balle har ya zo mata shi sa matarsa zulaikha ba taɓa haihuwa ba almuhim ya riƙe annabi yusuf a matsayin karramawa ne da girmamawa saboda abin da ya gari tare da annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi yasa ya ce a sa'an yin fa'ana a wulattakhidahu walada wala Allah ya amfanar da mu ko kuma a rike shi a matsayin da anan malamai suka ce akwai abinda ake ce ma ilimi na mi na kiyafa ilimi kiyafa ko kuma ilimin firasa firasa shi ne ilimin da mutum zai dinga hangen nesa a cikin basira da Allah ta'ala ba shi wannan ilimi ne da kuma shari'a ta tabbatar da shi mutum yana iya hangen ko ya hasashen kaza zai iya faruwa ko wani da ya zo yana da ilimin kaza ko kuma wani kaza gare shi daga cikin malaman da suka kware a wajen wannan ilimi duk da cewa ya yi hasarar littafansa imamu shafi'i muhammad ibn idris al-shafi'i ya kware a wajen ilimin firasa ilimin firasa shi ne ka kalli mutum ka ce wannan mutum mutumin kirki ko wannan mutumin mutumin banza ne saboda abin da ka gani a idanunsa ko a goshinsa ko kuma a kumatinsa ko a bakinsa ko kuma a kafadarsa kana iya kallon mutumin kawai sai ka faɗa Ah, ba zan tsaya ce muku mai kaza shi ne mai kaza kada kuma wanda ya rubuta mun tambaya akai saboda ilimi da sai ka je ka karance shi akwai littafai da aka rubuta akai in kana so ka je karanta abin da yasa saboda ka in ce ba mutum mai iri kaza kana ganin ka ce daga ganin wani mugu ne amma dai shafi shafi'i rahimahullahu ta'ala lokacin da ya fita daga garin makka dan ya je neman wannan ilimi ya je ya samu ilimin ya zo da shi kuma a rubuce tafiya sai ta sa dare musu a hanya sun tsaya a wani waje sai wani mutum ya fito mutumin da siffofin da shafi ya bayyana su suna da cikin littafin karanta za a gani bayan da shafi ya ga wannan mutum sai mutumin ya tare su ya ba su abinci ya ba su makwanci an yi ruwa ya je ɗebo musu wuta a kasko suka dinga jin ɗimi ya hasa musu wuta dokinsu ya ɗebo mai ciyawa ya ba shi kuma aka ajiye ma dokin wannan hayakin yana amfanuwa da shi shafi irin irhamallahu ta'ala da tashi da dare na nazari sai ga siffofin mutumin da aka ce wannan mai siffa kaza mai siffa kaza mutumin banza ne mugu ne maketaci ne sai ga kuma duk siffofin da aka da tamin ga mutumin kuma yana da su an ce mugu ne shi kuma ga goma ta arziki da ya musu ya ba su abinci ya ba su makwanci ya ba su ruwan zafi ya ba su kuma wutar da za su dinga jikini ya ba dokin su ciyawa ya kama ya hayaki yana ji ya za a ce mutumin banza ne wani inda imamu shafi yake zaune bakin wannan wutar yana kallon hasken ce yana karatu sai ya je ba takardun su ga ya ce wani ilimin na banza ne saboda ya karanto abin da yake ba shi gani a zahiri an ce wannan mai sifa kaza da sifa kaza mutumin banza ne to kuma ya gani a littafinsa kuma ya ga abin da yake saɓani haka a waki zai gaskata ko zai karita zai karita sai kona takaddun nasa garin allah na wayewa mutumin ya ƙara kawo musu goma ta arziki mai shafi zai ja a zuciyarsa abinda na kona na kona banza saboda mutumin nan da ake ce mutumin banza ne kaga mutumin kirki suna gama cin abinci ya gama kawo musu guziri da za su kara cin abinci su wuce ma'ana abincin da za su kara ci gaba a hanya sai imamu shafi'i Allah ta'ala sai ce to kara Allah mun gode Allah maka albarka ni na Muhammad ibn Idris a shafii duk ran da Allah ya kawo ka Makka ka rubuta goma azikin ni kuma zan kare maka da haka muna godiya Allah saka da khairi Shafi'i zai hawa abun hawa ce da ka ta malam sai tsaye da shi ce ba abin da zai kawo ni makka balle ya inda ka dan kasuwa ne ni hotel ce ka kwana biya za ka yi ba wani mutunci tsakanin rake ko kudi na za ka bani imamu shafi sai ya ce wani wuri allah ya dace kai kukan mai shafi yake yana kukan kudin da zai biya ko ilimin da ya kona ilimin da ya kona ke firasa ilimi ne mai matuƙar muhimmanci da ilimin kiyafa ilimin ganin samu in mutum ya ji su kana kallon su ka ce kai zuri a suwa ne ta haika barayi ake kama sada idan mutum ya zo sata da daddare an yi ruwa inda ya taka sa ce wannan kafa ta family kaza ce ku je su ba ku kayan haka ne ko ba haka amma duk an bari ilimin ne ta. <laughs> ko kuna ji ana karanta da shi ko a zaure ba a karanta da shi ban sani ba in ka je ka ce a baka littafin firasa za su baka littafin za ka karanta in kuma kana so ka zan baka photocopy sai ka yi photocopy shi kenan ta nan ne za ka yi gane mutanen kirki in ka ga mutum ko kana mu'amala da shi za ka yi takatsunan wajen harkar kuɗi za ka yi kuma takatsunan wajen mu'amala da shi za ka yi takatsunan da wani wajen kaza duk za su gaya maka in ka ga wani mai sifa kaza sakare ne dolo ne ba ran da zai harkar to dole sai in kana mu'amala da mutane sai ka koyi wani ilimi amma ba kana ganin mutum ka ce kai kai mugu bane ba zan hulɗa da kai a ba ta zuciyarka amma ka san da wa za ka yi hulɗa an fahimta ko karanta yana amfani to shi sarki kaga ya kalli firasa a jikin imamu sai da annabi yusuf ya ce zai amfani da mu a nan kuma sai gashi amfani tun da ya musulitar da su an fahimta to shi ne ya ce kazalika makanna wa kazalika makanna li yusuf fil ardi Allah ta'ala ce haka ne muka tabbatar da muka bada tamkini ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam a bayan kasa wa linu'allimahu min ta'wil ahadith dan mu sanar da shi kuma fassarar mafarki wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktharan nas la ya'lamun Allah mai galaba ne akan al'amarinsa sai dai da yawa daga cikin mutane ba san wannan ba annabi yusuf Allah ya ba shi tamkini a bayan kasa ya ba shi ƙarfi ya kuma ƙwato shi daga 'yan uwansa sa'annan 'yan uwansa sun cutar da shi ba sani ba suna kan gafala amma Allah ta'ala baya gafala kuma zai ba su labarin abin da ya faru a nan gaba yayin da su sun manta shi Allah bai manta ba zai ma annabi Yesu bayani ce masu kaza ce masu kaza yayin da za su wajenka a kasar misira sai Allah ta'ala ce walamma shudda ashuddahu yayin da annabi Yusuf ya kai karfinsa ma'ana yanzu ya zama cikakken mutum mafarki ya tabbata gare shi sai Allah ta'ala ce atainahu hukman wa ilma sai muka bashi hukunci da kuma ilimi wasu malamai suka ce hukman wa ilman shi al-aql wal fahm wan nubuwatu an bai cikakken hankali an bashi kuma fahimta an kuma bashi annabta ya zama annabi cikakke da haka yanzu shi a cikin garin Misra a matsayin annabin Allah subhanahu wataala wa kazalika najzil muhsinin Allah ta'ala ce haka muke kyautata ma muke yin sakamako ga wanda suke suke masu kyautatawa al muhsinuna masu kyautatawa Allah yana kyautata musu a koda yaushe in ka kyauta mutane kai ma Allah zai kyauta maka annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya kyautata tsakaninsa da mahaifinsa ya kyautata tsakaninsa da ƴan uwansa ya kyauta tsakaninsa da ubangijinsa sai Allah ta'ala ya bashi mafita shi kuma cikin duk abin da ya faru da shi a bayan ƙasa to sai Allah ci gaba da bamu labari ga annabi Yusuf alayhi salatu wasalam a gidan sarki an ba mata sarki mallakar shi kuma mata sarki ita ke da iko yanzu da annabi Yusuf alayhi salatu wasalam Allah ta'ala ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul zalimun ubangiji ta'ala ce muna warawaratu allati huwa fi baitiha an nafsi matar nan da yake gidanta sai ta nemi annabi yusuf Alayhi salatu wasalam ya zo yi fasikanci da ita ma'ana ya zina da ita shine ma'anar warawaratu allati huwa fi baitiha an nafsi matar nan da annabi yusuf yake gidanta sai ta nemi ya zo yi fasikanci da ita an nafsihi da kansa wa ghallaqatil abwaba ta kukkulle kofofi ba wata rufe kofa ba ta kukkulle ƙofofi da suke wannan gidan wa qalat hayta lak tace masa bismillah na shirya ma kaina wannan haita lak an karanta ta da a biyar ko kace haita lak ko kuma kace he to lak ko kuma kace he ta ko kace he to ko kuma kace ha to laka ma'ana duk abin da abin da yake komawa shine mai zo ga shi na shirya ma kaina na kimtsa ma kaina babu abin da ya rage maka sai dai ka zo ka yi abin da nake bukata ka yi a wannan lokaci qala ma'azallah annabi yusuf alaihi sai ya ce mata ma'azallah Allah ya tsare ni da aikata aiki na alfasha da abin da ke kira na zuwa gare shi innahu rabbi ahsana waya lalle shi ubangidana ne ya kyautata mazauni na don haka ba zan kasance daga cikin masu kha'inta sama masu cin amanarsa kan amanar da ya bari a gidansa da kuma kyautata min ni da yayi ba yadda za a yi ni in je in ci amanarsa ya fule huzari zalimuna lallai da ɗai azzalumai wallahi ba za su rabauta ba a wajen Allah ta'ala azzalumai ba su kuta ba idan na ci amanarsa Allah ba zai kyale ni ba in ne abin da bai kamata ba Allah zai kunyata ni in ne abin da baya so sai Allah ya nuna mai ya kasance na zama kaskantacce a ƙarƙashin sa Allah samu mai mata sarki ta fitilu da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam saboda annabi Yusuf yaro ne kyakkyawa Allah ya mai kyau Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala ya kawo wani asar wanda ya kawo shi mu'allaq ba tare da ya jindina shi da kowa ba irin abin da ita wannan mata take gaya ma annabi yusuf ta kalli annabi yusuf ta ce masa ma ahsan suratak waje me ya kai kyawun wannan fuska taka ya kai wannan yaro sai ya ce mata haka ubangiji na ya halicce ni a cikin cikin mahaifiyata ta ce masa me ya kai kyawun gashinka ya ce shi ne farkon abin da zai fara rubewa a cikin kabarina ta ce masa me ya kai kyawun ah, idanunka ya ce da su nake so in ga Allah a guruwa da kayama wujuhun yau mai izin na zira ila na zira sai ta ce masa me ka daga idanun ka mana ka kalle ni sai ya ce mata da su nake so in kalli ubangiji na a gobe a alkiyama sai ta ce masa fa basarka fanzur waje ya ce to daga idanun ka kalli fuskata sai ya ce mata ina tsoron makanta a ƙarshen rayuwata sai ta ce masa me yasa ina kusantowa kusa da kai kai kuma kana gudu ba ka tsaya kusa da ni sai ya ce wannan kusancin da ubangiji na nake so in yi shi ba da wata mata ba sai ta sake ce masa gashi na shimfiɗa maka wani gado mai laushi zo ka kwanta tare da ni sai ya ce mata ina son ya kasance wannan bargon da ke cewa kin aje min Allah ya mun bargo da shi a gaba da kiyama ta ce to ga kuma gado na alhariri da na shimfiɗa maka sai ce ina tsoron ya kasance shi ne rabona a gidan aljanna in kwanta in rasa wancan da gidan aljanna kada rabona ya gushe mini a gubar kiyama haka ta dinga mai bayani ta dinga mai bayani tana nuna mai siffofinsa na da kyau ai kai kyakkyawa ne ina cewa a'a kai kaza ne ina cewa a'a ba haka bane ko namiji ne yake so fasikanci ne mace sai dinga yabanta kai masha Allah kin kyau ba ko kina kallon ki kuwa kina kallon madubi kuwa kina godiya ga Allah kuwa kin ga kyawun da Allah ya maki tana hmm akwai abin da ke nufi ko babu munafurci a cikin sa yana da kina kallon madubi wallahi da ba za ki fito ba sai kin dinga sallah kina gode ma Allah tana Allah ko ina kin ga fuskarki da kika yi murmushi kin ga yadda kyau da kika yi dariya sai na kara gani kin kara kyau duk wannan shedan da yake kawata mai abubuwan da ke gina a jikinta ko in kin je sayan yadi yadi ne kike saya in ce dai ba uku ko hudu kike saya ba ya kamata ki dinga sayan bakwai saboda me a kin ku kina kallon jikin ki yadi uku ko hudu ba zai rike shedan ne bai ki kawata maka nan shegantakar duk shi yake kama irin wannan abu kai kuma kana gaya mata ita kuma tana jin me daɗi a ranta ana yabanta ana kuma bude kobar zina da alfasha a tare da juna Allah ta'ala ka shirye mu to in ku kalli wannan al'amari na annabi yusuf cike yake da jarabawa jarabawa ce ba harka annabin allah a gidan sarki wanda wanda lokaci sarki ne ba musulmi ne, ita ma zulaiha ba musulma mace, amma ta ce masa bismillah na shirya mata yi, na kulle kogobi malaman tafsiri suka ce kofa bakwai ce a gida sai da ta kulle kofa bakwai gaba daya ta ce ma na su bismillah daga shi sai ita ta gaba kowa wani me zai hana shi wannan abu tsoron Allah sannan ta shirya mai kanta wanda ke nuna maka kenan fasikanci ma idan ana so a yi ba fili ake zama ko yake so a yi shi saboda ne saboda a riba ma juna asiri ta kira annabi yusuf a waje wanda ba mai ganin shi ba mai ganin ta sai wa sai allah ma annabi yusuf sai ce mata innahu rabbi ahsana maswaya anan shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na 15 shafi na 111 yake cewa ba ana nufin cewa rabbi ahsana maswaya annabi yusuf ya faɗa nan yana nufin Allah ubangijinsa ba a'a yana nufin wa yana nufin mai gidanki saboda Allah ya gaya maka a ayar baya wa qala allazi sharahu min misra limra'ati akrimi mathwahu kaga ki ga ki karrama makwancinsa mazauninsa shi abin da ke mayar mutane ana sai ce innahu rabbi ahsana masuwaya. wannan mai gidana ne ba yana nufin ubangiji na Allah ba kun fahimta saboda ibn jami'a yake cewa damirin innahu rabbi ahsana masuwaya, damiri ne wanda shi ya sani ita mata sani a lokacin addinin su ba ɗaya ba da ka ya zai mata magana wani ubangiji daban sai ya ce mata mai rabbi masu waya mai gidana ne wanda ya kyautata makwanci na da ka ba zan zalunce shi ba ba zan ha'ince shi ba ba zan kuma cuce shi ba ko da babu wani karramawa da girmamawa tsakanin annabi yusuf da wannan sarki ba za a samu wani cutarwa tsakaninsa don haka ku ji tsoron allah akwai wanda ake barin shi a cikin gida tare da mata yana hulɗa irin na mata kuma ga ya cuci mace bayan mijinta bayan irin waɗannan su tsoron Allah ko direba a haɗa mace da direba a haɗa baki da shi mijinta baya zama ya zo yana saduwa da matar mai gida ko mai ba fulawar ruwa a cikin gida ko mai gadi ko ma waye wanda yake da alaka da gidan to haramun ne kake ka dinga hulɗa da matar mai gida ana samu wannan fitina ko ba samu to mu ji tsoron Allah ka shaidi kada kuma keɓancewa da mace kowace iri ce ko ƙur'ani za a koya mata karka zauna da kai sai mace aka sai na ali ke ce ce abu uku ka kiyaye kanka daga gari daga ciki karka yadda ka zauna da mace ko da ko za ka koya mata alqur'ani kuma duk abin da aka zo a ganka da shi a wajen kai ka kawo kanka na umar na cewa man arada nafsahu lituhma fala yalumanna man asaa az-zanna bihi duk wanda ya kai kansa inda za a tuhume shi aka ganka inda za a tuhume ka karka zargi duk wanda ya tuhume ka shiga duhu da kai da wata baiwa Allah an yi magana ka ce karatu kake koya mata a duhu ake koya da karatu inda ba shi dan bane tabjo bi liman kuma sai da dare ake koya da karatu Allah shi ne da mu da haka annabi Yusuf alaihi salatu wasallam ya ce mata a'a ba zan yi ba saboda mai innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun lalle azzalimi ba sa rahota nabi yusuf alaihissalam ya ki amsa mata buƙatar ta saboda shi annabin allah ya ce mata ba zai yi ba waɗansu malamai suka ce yayin da ta kira annabi yusuf alaihissalam sai ta ɗauki ƙyalle ta rufe wani gunkinta kamar yadda aka rawaito asar daga ali bin abi talib radiyallahu anhu in ya inganta za a galiba malaman shi'a sun fi rawato wannan cikin littafin su kamar yadda al'ayyashi ya kawo shi a cikin tafsirinsa malami na shi'a wasu daga cikin malaman suna sun kawo shi a babin hikaya ta ruwaya cewa ga abin da aka ce ta tashi ta ɗauki kyalle ta rufe gunkinta sai ce mai kike yi ta ce gunki na ne nake rufewa allah na nake bautawa me yasa ke rufewa ta ce saboda kaga zan aikata abin da ba ke bai kamata ya gani ba sai ta to idan har ke naki gunkin bai kamata ganki ba ni kuma na Allah da yake sama ki lamarin da ke ba ya kamata ni in to kaga ba maganar ayi alfasha kenan ko to ne Allah ta'ala ce wa hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin Allah ta'ala ce wa hammat bihi wallahi lalle hakika tayi nufi na yin alfasha da annabi yusuf alaihi salatu wasalam wa hamma biha shi kuma ya yi ƙoƙarin tunkuɗe ta a kan wannan alfasha laula an ra'a burhan da saboda mai ya ga burhan ya ga hujja daga ubangijinsa shi sa ya yadda da ita ya tunkuɗe bukatarta zalika nasrifa an husu a walfasha Allah ce haka nan muka so mu kauda alfasha da kuma mummunan aiki ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam innahu min ibadina al-mukhlasina daga cikin zaɓaɓɓun bayinmu wanda suke masu takawa masu tsoron Allah wanda baya kamata annabin Allah subhanahu wataala ya aikata irin wannan alfasha wannan shine hakikanin tafsirin wannan aya su malamai sun yi ta ƙoƙarin takura wannan ma'anar ta faɗin Allah ta'ala wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana suka ce ta yi nufin yin alfasha da annabi yusuf a.s.w. shi ma ya yi nufin alfasha da ita iyazan lillah allah tsari annaban allah da wani mummuna aiki har irin su mujahid da wasu daga cikin malaman tafsiri irin su sudi suke cewa ah, annabi yusuf a.s.w. ya cire wandonsa har ya kai masa zuwa duwawunsa sai da kuma yankunin ya yi sai ya tuno cewa kayi bai kamata ba wannan aiki na alfasha ne sai ya fasa waɗansu ma suka ce sai da ya cire wandonsa gaba ɗaya aje a gefe ya je ya zauna tsakanin cinyoyinta sa'annan ya yi yunkurin ya fara zina da ita sai ya ga an kira shi a jikin bango sai ya duba bangon sai ya ga babansa annabi ko alaihi salatu ta sarara cewa su yusufa wannan aiki ba naka bane to sai annabi yusuf sai ya tashi sai sa wannan sace me kake nufi yace ba zan yi ba saboda me innahu rabbi ahsana maswaya ai mai gidana ne ya kyauta makwanci na bai kamata ci amana sa wadansu malamai suka ce a yayi yunkurin zai yi sha'awa ta motsa mai sai ya ga annabi yusuf a jikin bango ya cize ya tsosa haka yana cize mm, mm, mm, ya tsosa yana karkai to shikenan kenan sai mani ya tsakanin farcen annabi yusuf da kuma a naman hannunsa shi kenan sai zubar da sha'awarsa a wannan bangare duk wannan tafsiri da muka kawo na baya-bayan nan muhammad al-mufassir al-allama muhammad ibn amin shankiti a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan ce duk wanda ya fasara da wannan jahili ne yace jahilai ne suka rubi kawo su da haka ya kawo magana imam fakhruddin razi raddin ta da wannan yace ya za a ku tomi annabin Allah da wannan yace ai duk wanda ya fasara wannan aya ba zai iya fasara karshen ta ba ba za ka yi fasara karshen ta ba saboda mai Allah ta'ala ce innahu min ibadil mukhlasina yana daga cikin zaɓaɓɓun bayan mu wanda suke masu tsoron Allah shi kuma shedan me yace ma Allah yace la zan halakar da duk al'ummar. sai ce um, ne illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayan ka su ne ba zan iya da su ba to shaidan ma ce ba zan iya da su ba kai kuma ka zo tafsiri ka ce dole yi me ribar ka yace jahilan malami suka fasar wannan amma za ka zargi annabin Allah da wannan mummuna aiki ita ba ta ma ji kunyar gunkinta shi annabi yusuf ne zai ji haji cire wando ya zai zauna gabanta din me zai kawo nan yana annabin Allah da ni da kai ne mu da ba annabawa ba in aka ce mun je mun yi zina ba wanda da ce karya ne abubuwa biyu ba a shaida mutum a kansu da mace da kuɗi kar ka shaida kowa a kansu kamar sai an barantar da shi amma da kuɗi da mace ba wanda ya sai tsallake sai mai tsoron wannan Allah mace wannan fajirar ka sa ka gaba ka tsallake wallahi sai kai da gaske Allah kuɗin mutane alhassan albasar yake cewa ba zan shaidu kowa ba akan wannan abubuwan da mace da kuɗin mutane yake ba zan ba da shaida kan kowa ba awon ɗaya daga cikin malamai kamar da imamu zahabi yake cewa ce ya shekara saba'in a rayuwarsa a maina cewa wallahi ban fitar da kaidin mace a cikin zuciyata saboda tsoron bala'i mace ba a cika mata baki wallahi sai ta halakar da kai ko kai waye karka yi ka ce ni na fi ƙarfin mace da haka zan iya zama ɗaki ɗaya da ita zan iya koyar da ita zai karka yi wannan ka wallahi za ka ji kunya kuma idan ka yadda mace ta zama maka da mutunci har abada mutuncin ka ba zai dawo ba sauki sauki ma a ce kuɗi in ka ci kuɗin mutane za ka iya biya ka yi zina ba ka yi ba kenan mutuncin ka ya zube wallahi sai dai ka bar garin Allah kada ku yadda ku dinga kibancewa da mata mace kirjin jami naka ko ka ganta da niƙabi da safar hannu da safar kafa da hijabi har ƙasa karka kibance da ita shaidan na nan tare da ku kai ustazu kana jina nan karka yadda ka kebance da mace ya yi magana ka ce wai kai ustazu ne a'a shedan ya fi kusa da ustazu saboda mai shi ustazu yana da kokarin kiyayewa wato lokacin shedan kuma zai kokarin tunzura shi zuwa ga to karka yadda ka kebance da mace kun bance ni fayi in ka kebance da ta duk abin da ya faru da ke ba ruwa na wallah na gaya ma gaskiya mace karka cika mata baki mace karka cika mata baki mace karka cika mata baki wallahi tafi karfinka ka isa dai ka ce mata ni na fi karfin aure ki ba zan aure ki ba wannan ka isa amma kuma baka isa ka ce mata ba kun ne gani Allah sai Allah to annabi yusuf alaihi salatu wassalam Allah ya kubutar da shi daga sharrin fadawa cikin wannan alfasha ne shine Allah ta'ala yake cewa kazalika linasrif anhu su'a wal fahsha malamai suka ce Allah ya ce a haka muka tunkudar da wannan alfasha da kuma mummuna aiki ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam wasu malamai suka ce nasrif anhu su'a shi wannan su'a shine kes sun sumbantar wannan mata walfahsha yin zinar da ita wasu kuma suka ce su'a shine rungumarta walfahsha tabbata cikin zinar Allah ya raba annabi Yusuf da wannan abuwa gaba daya guda biyu Inna innahu min ibadil mukhlasina yana daga cikin bayinmu zababu wanda muka kyautata al'amarin su annabi Yusuf alaihi salatu wasalam bai kasance daga cikin masu wannan alfasha din ba me Allah ya ce واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب نعم قالت ما جزاك نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين نعم. وإن كان قميصه لابد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين نعم. فلما رأى قميصه قد من Allah ta'ala ya ce wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha lada albab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adhabun alim annabi yusuf alayhi salatu wasalam yayin da ya tabbatar mata da cewa shi fa ba mutumin banza bane ba shi ba alfasha ba zai aikin banza ba da ta ga cewa la mahala annabi yusuf ba zai yi ba sai annabi yusuf ta taso masa da gudu annabi yusuf shi kuma sai sheka da gudu don ya samu ya je fita shi ne allah ta ce wasu baba annabi yusuf ya nufaci wajen ƙoba ita ma ta biyo shi akwai alfis ne a nan wasu sai ka ce da ita da shi suka nufaci ƙoba yana gaba tana bayansa tana kiran ta biyo da sai an yi yana cewa kuma wallahi ba za a yi ba waye yake da wannan tsoron Allah in ba wanda Allah ya ba shi dama ba a ga waje a arha mace irin ta babban gida ga waje a kulle ga mace mai kyau a ce ma bismillah ka gudu hai an yi wannan za ku iya za ku iya za ku iya wannan al'amari yana da wahala Allah yana da wahala mutum ya iya kau da kansa shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sanya sakamakon wanda ya wannan abun gidan aljanna Allah zai ma inuwa a ran da za a sha wahala a gobe ƙiyama. manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ke cewa wa rajulun imra'atu ذات جمال ونصب هو حسب فقال إني أخاف الله رب العالمين saurayi ƙato balagagge dafke ki bai da kosis sai shege shawa ga mace ta kira ka mai babban gida ta ce ma bismillah manzala sassa da cewa ka iya kau da kanka daga abinda take kiran ka zuwa gare shi ka ce mata inni a kafin laha rabbal alamina ni ina jin tsoron allah ubangijin talikai kaki manzo Allah ce za maka inuwa al'arshin ubangiji a gobe alƙiyama kaga kenan duk wanda aka gaya ma wannan bugara basa ta wallahi ba karar imani gare shi ba karamin kawai da kai ba maganin bari kara so ba da shi ne Allah ta ce to sai ga annabi yusuf ya sheka da gudu ita ma ta biyo shi a guje an nufaci wajen kofa don ya samu ya tsira daga abin da ke neman sa da shi ana zuwa kafin a fita sai ta cap ko annabi su ba ta samu sa'arsa tana riko rigarsa ta baya fiyar sai rigar annabi su ta yaki garin ne garin gudu waɗansu malamai a can fasar baya da suka ce walaƙad hamad bihi wai ma'ana ita yi nufi da shi shi kuma wa hamad biha shi kuma ya dake ta hamad biha shi ne ya dake ta don ya hana ta wannan almazar ka shi ne su ka suka ce kana da kyau fasara ita ma saboda me za ta yi mana illa nan domin idan aka zo neman shaida aka ce ya da ta to za ta yi amfani a gaba ko sai to ku rike wannan ita ma to da sare ya ga mai riga min duburin sai Allah ce maka ta baya ya riga da ya gaya ma inda aka yaga riga shine saboda karka dinga jin annabi Yusuf kana jin wani abu a ranka cewa to annabi yusuf kuma an ce an ya gami riga ta sai Allah ce ta baya aka yaga riga za ta ba da shaida inda aka yaga ta wa alfa ya da ha ladal baba ana bude kobar karshe kacaf sai ga azizi misal sarki mijinta uban gidansa ya cafke shi tab a gabansa sai da me nake gani haka menene wannan ba yusuf bane ba zulaiha bace wannan ashe ba su bane su ne me ya faru ah yana ganin wannan tare da wani amininsa da yake bayi shawara suna tsaye kawai tana ganin shi a gabanta asiriya ta tuni bai tuni ba ta ce to alhamdulillah ta ce ya mai girma sarki ya sayi da ya mai girma sarki halin ma jaza'u man arada bi ahlika su'a tambayi da nake so maka menene hukuncin mutumin da yake nufin yin alfasha da iyalinka ta mai ne bakirci ba ta sami bukata ba ciki yanzu bar ta gunga mai bala'in da ba zai iya fita cikinsa ya ce muku wallahi mace ku yi hankali ita illa ayyus jana sai ta ce kawai maganin duk wanda ya yi nufin da yi alfasha da iyalinka a nan ku kula da wadawa tana fasan annabi su ko ta san shi kuma tana sha'awarsa kuma ga shi yanzu al'amarin ya ƙi samuwa shi za ta yi abin kunya na farko ke gashi ba ta sami biyan bukata ba shi kuma tana tsoron ta sanya shi cikin haɗarin da ba zai iya ba to shi yasa mata ce wanda ya yi alfasha da iyalinka Ya ta ce mai man da wanda ya nufin yin alfasha kaga ta mai ɗan ƙaramin shari'a ba wai balagaggen sharrinta mai ba ɗan ƙaramin shari da saboda kata jefa cikin abin da za a kashe shi shi yasa take cewa man a radin ya halika su'an wanda ya nufi mummunan alfasha da iyalinka anan za ku gane wautar yan shi'a wanda ba san larabci ba ga an ta ce masa mai man a ya halika wa ke magana nan ya sarki ta take magana kowaye to sai shi suka ce alibaitin aka ce alibaitin babu matan annabi ce da gidata wa jahilai masu hankalin ka kabila ita ba ta sarki ma da ba musulma ba ta san aka ce ali ana nufin iyalin mutum ita da kanta nan ta ce man arada bi ahlika ahlul bait ne kenan ko to su wayan shi suka ce ai mata annabi ba su cikin albaiti sai na na fatima a kinka ga kika ce kariya suke ba ai na ce ma kariya suke kuna fahimtar shi iya larabcin shiya saboda ba laraba ne, shi suna so su ci mutuncin mata a nufsa sallam sai suke bankar qur'ani yadda ke so sai suka ce ba matan annabi in an ci alibai, ana nufin na Aliyu, ana nufin annabi fatima radiyallahu anha ana nufin Alhassan, ana nufin alhassai duk wannan ba zama alibait ba sai da yin waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta to anan kaga sun ce man arada bi ahlika wanda ya nufi da iyalinka ma'ana matarka su'an mummunan aiki illa an yi jana. kawai shawara ko a sanya shi a firzin au azabin alim ko a ɗanɗana mai azabin mirɗi ma'ana wai duk nan kukan ƙarya ne bori ne take yi don ta kubutar da kanta daga zargin da ake yi mata ta tabbatar da cewa annabi yusuf alaihi salam shi ne ya neme ta ba ita ba saboda iya karshen abin kunya ke ce ba ta sarki gaba ɗaya na ƙasa ta nemi bawan gidanta kuma nata abinda ba a sani ba a tari abin kun ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata to shi ne sarki yana tsaye sayar sayan da zai annabi yusuf watan sai ji wani abin gingirin jim ya yi nufin ya yi shuru kamar yadda nauf ashani yake cewa annabi yusuf ya yi ne ya yi shuru ya ki mai da martani amma da ya ji an yi convicting ɗinsa a cikin sharri an ce kaza an ce kaza sai da ya kamata ya kubutar da kansa sai ce ƙala hiya rawar da tuni an nafsi nan jisus sai ce a'a ita mata ta neme da kai na ba ne neme ta ita neme ne. Allah ta'ala sai ce wa shahida shahidun min ahliha sai mai ba da shaida a cikin jirinta sai ba da shaida in kana qamisuhu qudda min duburin a min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibina ya ce a tsaya ga shaida idan aka ga rigarsa ta yayi a gaba nan to ta yi gaskiya shi ne makarici wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kazabat wa huwa min as-sadiqin idan aka ga rigarsa a baya ta yage ba a gaba ba to ta yi ƙarya shi kuma daga cikin masu gaskiya falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala inna kayda kunna azim ana duba rigar annabi yusuf alaihi salam sai ga rigar ta yage ne a baya ba a gaba ba sai ya ce inna kai da kunna menene kala inna hu min kai da kunna sai ya ce wannan da kai da kunne ya ku mata inna kai da kunna azim lalle kai da kunne girma ne to nan malami sai da magana da yawa wajen tafsirin wannan aya aka ce abin da ya fitar da annabi yusuf anan shine ne yage wariya kaga Allah ya ce maka a can baya wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyida hadal ba ana yaga rigarsa kawai sai suka bude kofa sai ga mai gida a gaban su to shine sai aka ce ya ji yage yagewar rigar da shi da wannan wanda suke tsaye to amma ina muka samu wanda yake tsaye shine inda malamai suka fassara ɗaya daga cikin fassara guda hudu wa shahida shahidin min aliha shahidin min aliha wasu ka ce wai jariri ne dan gwaggwanta ko ɗan yayanta da aka zo mata ziyara da shi aka bar shi a ɗaki shi yana cikin ɗaki da shi da ita da annabi yusuf sai ya ga ita take nema annabi yusuf da aka sai aka tambayi jariri sai ba da da imamu qurtubi rahimahullahu ta'ala ya kawo wannan ya ce kuma hadisi ne ingantacce suka yi isharar cewa na bukhari amma idan kuma bukhari babu shi kun fahimta yana cikin kitabul anbiya amma ba wannan hadisin bane hadisin wanda suka yi magana ne ya suna yara banda wannan shaida wahani ne imam qurtubi rahimahullahu ta'ala ya a wannan waje wasu suka ce wanda ya bada shaida wani abu ne da Allah ya halitta shi ba mutum ba shi ba aljani ba a lokacin kawai Allah ya halitta sai bada shaida kuma shi kenan an karbi sa wasu kuma suka ce a wanda ya bada shaida shine rigar ita da kanta bada shaida ta ce a dubai na gani na na yage to amma malaman lokacin sun ce ba za a karbi wannan ba saboda riga ba ta magana sai da na alama lisanin hal wa lisanin ƙorko to amma fassara ta hudu shine daya daga cikin mutanen cikin gidan wanda sarki yake yawan zama da su kuma ɗan uwanta ne shine yace a duba a gani ina rigar ta yage eh rigar ta yage a gaba to annabi yusuf ne ya je kokarin fada mata tana kokarin ture ta yaga masa rigarsa amma a duba gani idan aka rigar a baya ta yage idan suke ne masa shi kuma yake gudu da haka ta yaga mai riga ta baya garin ta jawo ta ce dole sai an yi kun fahimta kun gane yanzu to yin tambaye ku in maku tambaya idan aka ga mutum yanzu ya fito daga gida sai aka ga kis jambaki a jikin rigarsa a nan ko a ga jambaki a bayansa in an gani a gabansa waye dan iskan shi ko ita shi ne dan iskan kenan ko ma'ana yana kokarin ta murmushe ta ya je ya kama ta ta shafa mai jambaki a nan gabansa kenan ko idan kuma aka jan baki a bayansa ba ita ke kokarin kokowa sai ta mai biya ke kenan ko shaida ce ko ba shaida ba menene kuma a gaba idan aka zo ɗakin gayi sai aka ga breziya menene wannan shaida ne ko ba shaida ba idan ka je ɗakin matar ka sai ka gajeren wando na maza a ɗakinta menene wannan shaida ne ko ba shaida ba in ga takalmin maza a gidanka shaida ne kuma shaida ba to sai a tsaye a yi taka tsantsan abi abubuwa a sannu abi abubuwa a hankali in muka zo gobe sai mu ƙara ɗauko wannan sai mu ƙara bayani saboda akwai sauran hukunci a cikin wannan aya ɗin abinda muka faɗa daidai Allah ba mu larasa abinda muka yi kuskure ko tutuɓe harshe kuma Allah ya gafarta mana Allah ba mu lada ya kuma tabbatar da mu a cikin aika alkhairi yan uwa da yawa sun turo neman addu'a suna neman addu'a ubangiji Allah ka biya masa da bukatunsu Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu ya ba mu zaman lafiya a jihohinmu na arewa musamman jihar Zamfara da Katsina da Barno da Maiduguri da Kaduna da sauran jihohi da suke zaune lafiya Allah kara masu zaman lafiya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh